masu daraja duk wata sifa ta mutunci ko kima sai ka samu ana ruguza ta a hanyar duk inda ka ga mai gemu a cikin shirye-shiryen sai ka samu to lallai an kawo shi domin a walakanta shi duk inda kuma ka ga wani wanda yake wato ainihin shashasha ne sai ga an kawo shi da mai cewa shi ne yake jin daɗin rayuwa kuma shi ne yake samun duniya yaran da za ka samu an nuna musu cewa hanyar wato ainihin abin nan a atis, yan da kaɗe da wake-wake hanya ce mai muhimmanci wajen samun duniya har ka ga aini wato yara suna ta gasa daga ainihin gidaje cewa ai suna so su zama sun ɗauki wannan hanya a matsayin sana'a duk abin da ya kasance na lalacewa ne sai an musu cewa yana kawo kuɗi yana kuma kawo yana da kyakkyawan future amma ya jama'a wayannan abubuwa duka ya zama na abubuwa ne masu lalata tarbiyya ta yaya za a yi al'umma mu ta kubuta daga gare su ko kuma mu ce menene magani na wayannan tabarbarewar tarbiyya maganin su shine hadithin manzo Allah ya gwada miki Allah sabbata gare shi muttafaqun alai kuma mashhuri kamar yadda malam mai muhadara ya karkare da shi cewa wato al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi annabi ya ce wa zalika adhaful iman malamai ba su da sabani ko misqal zarra akan cewa matakin farko na canza munkarat filiyat da hannu yana kan shugabanni na siyasa haka ne ko ba haka yana kan su duk wanda ba su ba to sai ka samu yana da kuyu sai a ce a iya inda kake da iko in kai mai gida ne a gidanka za ka canja da hannu don za ka iya kashe tv za ka iya sa deleting channels za ka iya abubuwa da yawa da hannu amma an kafa da gida ba kai sai dai idan kuma a wasu wani guri da kake da shugabanci a kai to amma a ce society gaba ɗayanta wanda zai sa hannu ya canza munkara sai shugabannin siyasa to a wannan gaban nake so in jawo hankali kuma wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa sai idan mun yi aiki da wannan shawara to da wuya mu samu shugabannin siyasa su zama suna irin wannan abin da muke fatan su yi shi an jima ana zaɓe na siyasa amma ba ma samun yanayi da za a ce maka malamanmu na musulmi da shugabanni na musulmi suna da tabbaci akan cewa 'yan siyasan da za a zaɓe su za su yi irin wannan ayyuka ba wanda za ka ji hawa ya ce maka lallai ɗan takarawa ne ya ce zai canza munkarat da hannunsa na kaza da kaza da muke fama da suna lalacin tarbiyya ko akwai waye taba ji tun da yake jefa ƙuri'a daga cikin shugabannin musulmi ko malaman su wani ya mimbari ya ce eh wani ya jefa masa ko kuma muna da tabbacin cewa wani mun yi yarjejeniya da shi zai kau da abu kaza waye taba jin haka ku dole sai mun waye gari muna muna muna wato ainihin zaben nan akan wannan asasa eh jama'a ba shakka lallai abu kaza da ya addabe ku wannan dan takarar da kuke gani ya yi alkawarin zai kawar da shi shi kenan da haka ba za ku bi layi ku shiga rana a banza ba matsalar ku ta kaza da kuke fama da ita ya ce zai kawar da wannan domin ta wannan hanya ce kawai za mu samu cewa su zama suna amru bil ma'ruf wa nahyi munkar bi aidihim da hannuwan nasu amma in ba haka ba duk wani wa'azi da kwadaitarwa ba zai jawo su don ba kanun sharadi musbat tsakanin da su mu kauce ma sharadi wanda zai kasance kawai cewa wani zai taimaki addini shi kenan a dole sai mun fito mun nuna damuwoyi da ake so a ga cewa an kawar da su alabi shi da mu ke ce shi ba zai yi ba ko ba zai iya ba shi kenan an samu hujja wani ya ce ba zai iya kaza ba jama'a don haka nan mu kuma kaza da kaza muke so a yi su Allah ya sa mu dace a ƙarshe an nuna min ah, tun da zuciya min tebere rage wato ah, yana daga cikin manya daga cikin matsalolinmu na tabarbarewar tarbiyya shine mu'amala da wayoyi na hannu da ya taɓa wannan magana har ma ya ishara ga mu'amalar ne ya kamata a yi da yara akan wannan to kaga shi kansa wannan idan ka lura sai ga cewa in ka bi shi a hankali za ka ga yana tikewa ne ga cewa sai da hannun hukuma a ciki saboda ne saboda abin da yake jawo yaran su rinka mallakan wayan da ba yau mu waye gari za ka samu yaro kama daga daɗin matakin jami'a ne ko tashi su za ka samu yana ce maka ba zai iya yin makarantar ba sai da babban waya ko ba ka bari don zai ce maka ana ba da assignment ana ba da kaza ana ba da kaza project ma sai ga ce to ayabin ya zama haka dole sai an sama masa waya kai wani ma yaron ce maka zai is automatic kawai cewa zai fadi in dai bai da waya ko ba ka bari saboda haka sai ga dole an mallaka masa namiji ne ko mace to abin ta takaici shine abin yanzu yana gangarowa har ya kawo matakin primary school ladan primary school zai ce maka a sami aka amma waya yake so ya yi browsing don ya amsa to kaga kenan wato ma'ana a ana kokari a mai da karatun da ilimin gaba ɗayansa zuwa ga waya haka nan jarrabawai sai ka samu idan har yaro zai jarrabawa daidai ne ko wannan ko wani jan ko wani mene sai ka samu cewa wai abin in ba waya babba to kama ana so ya faɗi duk nan ma sai ka samu saboda mai saboda an riga da an gina abubuwa da yawa a kanta to amma wa zai regulate wannan abu wa zai uh, samar da ƙa'ida kan wani hukuma ne yadda zai kasance aƙalla wato ainihin a tsari na wato ainihin abin a tarbiyya da karantarwa ne a samu cewa an samu shugabannin da za su tsaya su ga cewa sun zare wannan ka'ida a harkar gaba sannan sai kuma dauri na iyaye a wannan bangare abinda prof ya faɗa ni ina goyon bayan haka kuma abu ne da ya kamata duk wanda ba ya kokari ga yanayin ne yaran ka ne zama dole su kasance suna mallakan waya to a samu kana da control kai ta hanyar wato ainihin iya karba a any time da ya dace sannan da bai musu lokacin da ya dace amma ba ya kasance dindindin suna tare da ita ba wani za ka samu mace ne ko namiji za ka samu yana iya kwana mai bacci ba ko ta kwana ba ta yi bacci ba in dai har wayan yana hannun kai ba za ka sani ba sannan a na ƙarshe kuma yanzu game da iyayen ya jama'a shine wato ya jama'a muna wani hali na yadda al'ummar mu ke ganin cewa 'ya'ya da ake tarawa suna fin ƙarfin iyaye din a wajen wato ainihin a gudanar da rayuwarsu wanda ya kamata mu yi dubi a kai da yawa za ka samu almajirai da ake samu suna karatu a tsangiyoyi sai ka samu iyaye suna tura su ne don kawai wai su huta su kukuta daga fitilar yara na yi zama lokaci da wasu alamomi masu tangayar majirai saboda yadda na ga yara masu bara suka zama suna dewa tangayen kuma suna ainihin wato yawan ainihin fitinan mutane cikin anguwa na ce shin me kuke gani ne ka idan aka ci yaran nan waɗanda suke shekara bakwai yayi ƙasa za ku shaddanta ma iyaye cewa idan sun turo su to za su ki turo abinci gare su wata-wata na gama bayani na suka ce eh lallai a ah, wannan shawara shawara ce mai kyau amma muna so ka gane wani abu cewa iyayen da suke turo yaran nan yau inda za mu ce suna turo su da abinci ko suna kama su abinci so sai dai su kwashe yara don wani a fili zai gaya maka cewa ba zai iya ba ya ce kai akwai wanda suka ce kai akwai wanda ba za ka samu idan damuna ta yi suna bukatar yaran su koma su fiye su aikin gona amma da zarar an yi aikin gona an girbe to sai ga sun koro su eh eh ba za a ci da su ba to kayan kenan a nan wani ya zama maka cewa shi ma wannan duka yana bukatan hannun shugabanni a hukumance a cikinsa ta hanyar da za a samu cewa irin wayannan iyayen a samu a hukumance hukuma ta san yadda za ta yi gadi ɗinsu ya za su yi yara amma ba haka ba matsalan ba za ta kau ba fiye da ke ce musu gaskiya yana da kyau ku sani cewa lokacin da uba ya je ko yaransa kuka cafke kuka rike kuma ku ba abincin kuke da shi za ku bashi ba sannan zai iya yawo yi ta jin yunwa ya rasa abinci to da ku da iyayen kuka haɗu kuka zalunciya? ya zama a ta'awun ala da wal da aka gara idan iyayen su kasance sun ce ba za su iya ba su abinci ba to kuma yi musu da kayansu ala da ko kun kuta su su ji da ubangijin su ne rura musu aiki a kansu amma ku ce saboda kada su daina kawo su za ku karbe su kuma ba abinci za ku ba su ba to kun zalunce su kuma kun haɗa kai ko kun haɗa wato ainihin a hannu da iyayen su kun zalunce su so Allah tabaraka ta'ala ya ba mu ikon yarawa kuma Allah subhanahu ta'ala ya ba mu shugabanni na gari wanda za su duba wannan janibi na sha'anin tarbiyya su yi kokari suka cewa sun yi nasu sun taka su rawar kamar yadda ainihin malamai suke takawa duk abin da ya shafi canza karas da baki za mu ce a ƙasar nan watakila ma najeriya ita ce ta ɗaya a duniya don duk abin da ya shafi wa'azi da malamai za su yi wajen canza abubuwa na munkarat ba irin wanda ba a samu a ƙasar i a zuciya kuma ga wanda ba malamai ba nan ma haddis wala harad da yawa mutane suna ki a zuciyarsu alhamdulillah sai dai bayan da za su yi abinda kaɗai ya rage shine masu ainihin canzawa da hannu su ne kawai aka rasa su Allah ta ko ta ala ya kawo da su ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ya saling memilih da suka bar wuraren su na saboda nuna haɗin kai aka zo aka haɗa wurin nan duka na roƙon Allah ya sanya muku albarka ya saka ga wannan halarta wannan tattaki da aka yi Allah ya kota mana cikin kai mu na dai babu shakka an tattauna maudu'i da kwana za a yi da an dinga yi kenan kuma na san ba gajiya ba za a yi amma matsalolin gaskiya suna da yawa ta kowace ba su da tarbiyyar fille su ba fa'idu sai ila yake ya kamata mu kalli wannan ma addinin nan farkon ayar da sarwa suke ikra ne wani malami yake cewa addinin mu farkon sa ikra ne kuma yawancin mu ba ma karatu sai zuwa ikra din kawai ina fata an fahimci na nake tarbiyya tana fara ne tun daga auren da kwanciyar da iyalinka da aka ce akwai addu'a daga nan ta fara da su tarbiyya har a zuwa haife shi ka masa hulba da sauran abubuwa su biyo ba ya kamata sai an lura da wannan allah ya taimake mu bayan nan an yi magana kan wayoyin nan ni dama ina da magana a kai sai malami ya bace mini inda duk san faɗi iska zan ƙara da cewa prof ya za a yi gyara waɗannan abubuwa mu dai a karatunmu na addini mukan dogara ne da hada fahimta ni akwai malamin da yake ce mana lokacin da za mu yi exam duk wanda ya kawo masa fitra bai kawo kalma ko ɗaya cikin abin da ya ba mu ba shi zai fi ba maki ya nuna kenan ka san mai kake kuma ka kawo wani abu jadid hatta rukus na lana tv jadid nukul ne kawai ya zaɓe a ce jarraba mutum zai ko wani bincike zai sai ta waya kawai zai ce. ya ɗebo kawai a ce ya sa shi ne karatu In ga wasan din bai saba kai ina za ka aiko wannan lalata ilmi ne lalata mutane ne da sauransu ya kamata exam da aka yi da hansa da waya a yi kansa ya ɗinsa ne kai ka mai amfani ta ka haddace ilmi ne ka fahimci wani abu kai ma ka kawo al'umma wani abu wannan shi ne ilmi lallai na lura da wannan kuma mu kalli abubuwa abu na karshe hukuma dole tana da aiki sosai a gabata inda muke cewa sai ne da hukuma ta sha dukkan ne dukkan mu bayi ne na Allah kuma Allah ya tono mu nan duniya da wani bauta masa da shugabanni da canta duka Allah kan bayar ruwansa da wannan menene mu kai kuma khalatul jinna wani insa illa abu ne za mu je da shi lahira wannan shi saboda a abu ne gaba ɗaya a hutu tare a sikira ba masa baiwa ne ba ne bautawa ne kuma lalle ne in mun dinga ɗaukuno irin waɗannan ba za a iya kuma ya su sai dai kawai mu da gaske abu kawai da zai kubutar da mu shine tsoron Allah duk wanda aka dasa masa takwa a zuciyarsa to ba duk koyoyin duniya ka ba shi ba zai kasa in babu tarbiyya to komai yana iya kuma suna taimakawa don wani abin da ka ɗan shiga na shi sai shi ɗan kuma ya kai za amma da so samu ne kuma a soke mana su musamman a ɓangaren karatu a na karshe su malamai musamman na islamiyya lalle ne su sake dogawa kuma lalle ne su karanta tarbiyya su kansu wallahi akwai wani workshop da muka yi a university wani ya irin tunanin da aka masa yana ya wallahi sai da hawa ya shiga zo mai a ido kuma ba abin da yake kawo wannan irin horo sai rashin tarbi in kana da tarbiyya ka san tarbiyya yara allah allah suke so ma su kanka in ka sai ka yi amfani da kula da binciki Ba rubar game da hanyar koyar maka da karatun na kama kansa allah taimake mu ba za su ba abin da za a faɗi wallahi abubuwa da suke kace ana gani Allah ya taimake mu ya sanya mu da jagoranci da alkhairi a wannan ƙasa ta ƙasa ce mai albarka ba abin da za a ce ba mu da shi a wannan ƙasa sai dai kawai a samu jagoranci da ne mutum tsayin da ya kamata Allah ya taimake mu Allah ya saka wa kowa da alkhairi kuma irin waɗannan muhadara insha Allah za mu yi fata su dinga mai da yawa insha Allah dama da za a tattauna ba san ko akwai to ina ga sai a tashi saboda ga lokacin isha ma ya ja sosai subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhiru da'wana